waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ma allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar haɗuwa a wannan shiri mai albarka a cikin waɗannan kwanaki masu albarka da dararensu masu daraja muna fatan allah maɗaukakin sarki ya mu dace cikin ibadojinmu da muke yi a na wannan wata yau ma mun zo don mu ci gaba da darasinmu da muke a cikin wannan shiri wanda aka yi masa take da ta'al nu'minu sa'a shiri da muke tattaunawa muke magana da bayani akan abin da ya shafi ayyuka na imani ayyukan da ya wajaba kowane mu'mini ya zama yana aikata su kuma ayyukan da su ne hakikanin imani da su ne imani zai cika har bawa ya kai matsayin da allah maɗaukakin sarki zai yarda da shi don ya samu sakamakon da allah maɗaukakin sarki ya tanadar ga bayansa waɗanda suka yi imani a shirinmu da ya gabata mun fara magana ko mun yi magana <clears throat> akan abin da ya shafi haƙuri inda muka cewa shi ma na daga cikin aiki na imani musamman <clears throat> kamar yadda ya zo a cikin asari wanda aka ruwaito daga abdullahi dan abbas allah yarda da shi inda yake cewa al'imanu nisfan nisfun sabarun wa nisfun shukur imani wato kashi biyu ne kashi na farko haƙuri ne ɗaya kashin kuma <clears throat> shukur godiya ne ma allah maɗaukakin sarki wannan asari ya dace da faɗin allah maɗaukakin sarki inda allah yake cewa inna fi zalika la ayatin li kulli sabbarin shakur allah maɗaukakin sarki <clears throat> sai ya haɗa a sabbar mai haƙuri da kuma a shakur mai godiya ma allah maɗaukakin sarki kuma kamar yadda ya zo cikin hadisi da muka gabatar a wancan shiri ɗin, <clears throat> inda manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa عجبا لأمر المؤمن إن, المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابه إن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وإن أصابته سراء شكر فكان خير الله wato hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayanin halin mu'mini yadda yake kasancewa idan abin cuta ya same shi wato yana kasancewa mai haƙuri idan kuwa abin farin ciki ne sai ya zama mai godiya mai gode ma allah maɗaukin sarki akan wannan to a wancan shiri da ya gabata mun gama magana akan haƙuri mun ga cewa wato mumini wajibi ne ya siffantu da haƙuri haƙuri ta ɓangaren wato bin allah maɗaukakin sarki ɗa'a ma allah maɗaukakin sarki da kuma haƙuri akan nisantan abubuwan da allah maɗaukin sarki ya hani a kai da kuma nisan haƙuri akan ƙaddaran allah maɗaukakin sarki ma'ana abin da allah maɗaukin sarki ke ƙaddara ma bawa na cuta cuta da kuma abubuwan da bayi suke ma bawa wajibi ne bawa ya haƙuri a kai to yau kuma insha allahu a wannan shiri namu za mu ɗauki ɓangare na biyun ne na hadisi ɗin ko na asarin wato shine inda shine ɓangare na biyu wato shine abin da ya shafi ashukur godiya ma Allah maɗaukakin sarki alal haƙiƙa ya daga cikin <clears throat> ayyuka na imani shine godiya ma Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'imomi masu yawa ni'imomi masu yawa ni'imomin da ba za mu iya iyakance su ba abin da ya zama wajibi a kanmu shine mu zama masu gode ma allah maɗaukakin sarki akan waɗannan ni'imomi ɗin shi a shukur <clears throat> shi ne godiya ma allah maɗaukakin sarki ta hanyar wato gode masa da baki da kuma gode masa da zuciya da kuma gode masa da gaɓoɓi idan allah maɗaukin sarki ya yi maka ni'ima ni'imominsa suna da yawa a kanmu to wajibi ne kullum mu zama cikin gode ma allah maɗaukin sarki akan wannan ni'ima ɗin a dalilin wannan ni'imomi waɗannan ni'imomi da ya mana kullum mu zama masu yi masa ɗa'a masu yi masa biyayya masu gode masa akan wato ni'imomi da yake mana hakika lallai allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da gode masa yin godiya sa'an nan kuma ya yi hani a kan kishiyansa wato kafirce masa butulci allah maɗaukin sarki ya mana ni'imomi masu yawan gaske maimakon mu gode masa to sai ka ga wasu suna butulcewa to lallai wannan allah maɗaukin sarki ya yi hani a kan haka sa'an nan kuma allah maɗaukin sarki ya yabi waɗanda suke godiya ma allah maɗaukin sarki waɗanda kullum suna halin godiya ne ma Allah madaukakin sarki suna <clears throat> suna gode masa ta hanyar yi masa ɗa'a da bauta masa saboda ni'imomi masu yawa da Allah madaukakin sarki yake ma wato yake mana waɗanda ba za mu iya yakance su ba sa'an nan kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta wato bayansa na musamman keɓantattun bayansa da wannan wato hali na godiya kai har ma allah maɗaukin sarki ya sanya cewa wannan godiya ɗin nan shine wato shine gaya shine gaya na halitta da ya da kuma na umarni da ya bayar ma'ana gaya na shari'a da gaya na halitta gaba ɗaya shine godiya ma allah maɗaukin sarki allah maɗaukin sarki ya halicci halitta ne domin su a gode masa domin a yi masa godiya sa'an nan ya shara'anta shari'a ne ya yi umarni da hani domin a gode masa wannan shine gaya sa'an nan kuma allah maɗaukin sarki ya yi tanadi ya yi alkawarin sakamako mai yawa mai girma ga wato wanda ya gode masa mana bayan allah maɗaukin sarki masu godiya ma allah maɗaukin sarki to lallai allah maɗaukin sarki ya yi musu tanadin alkhairi mai yawa ranar tashin alkiyama kai har ma allah maɗaukin sarki ya sanya cewa godiya ma Allah maɗaukakin sarki sababi ne na ma ya ƙara wa mutum ni'iman da Allah maɗaukakin sarki ya masa duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bawa ni'ima amma sai eh, ya yi ma bawa ni'ima sai ya tashi ya gode ma Allah maɗaukakin sarki akan wannan ni'ima din to wannan zai zama sababi na Allah kuma maɗaukakin sarki ya ƙara masa wannan hikima din kuma wato ya ƙara masa wannan ni'ima din kuma dalilin godiya ma Allah maɗaukakin sarki akan ni'ima da yake ma bayi to lallai wannan shi yake sa wato ni'iman ta dawwama wato godiya da Allah maɗaukakin sarki idan bawa zai yi ma Allah maɗaukakin sarki akan wata ni'ima to sababi ne wanda zai sa wannan ni'iman ta dawwama Allah maɗaukakin sarki ya bar wannan ni'ima ga bawa ya ci gaba da bashi kai a takaice allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin cewa su masu godiya su ne ma masu amfanuwa da ayoyinsa don haka dai allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan wato godiya <clears throat> a cikin wurare daban-daban a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya umarni da yin godiya akan ni'imomin da yake mabayi allah yake cewa washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun a cikin wannan ayan allah umarni yake washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance ga allah madaukakin sarki kuke bautawa to ku washkuru ni'matallahi don haka to ku gode ni'imar allah madaukakin sarki da yake muku inda za mu kirga ni'imomin da allah madaukakin sarki yake mana ba za mu iya iyakancewa ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku iya iyakancewa ba inda za ku kirga ni'imomin Allah madaukakin sarki akan ku ni'ima na ji ni'ima na gani ni'ima na lafiya ni'ima na ni'imomi daban-daban ni'ima na shakan iska ni'ima na ruwan sama ni'ima na hankali ni'ima na shiriya ni'ima na ni'imomi na duniya da kuma ni'imomi na addini ba za mu iya iyakancewa ba to don haka sai allah maɗaukin sarki ku umarni cewa washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun wani waje kuma allah ke cewa washkuru li wala takfurun allah maɗaukin sarki ke cewa ku gode mini kada ku kafirce mini ma'ana ku butulce mini kin godiya ma allah maɗaukakin sarki akan ni'imomi da yake yi wannan shine kafirce ma allah maɗaukakin sarki kafirci na butulci allah maɗaukin sarki yake faɗi kuma game da annabi ibrahim alaihi salam yake cewa inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa lam yakun minal mushrikina shakiran li an'umi sai allah ya siffanta shi da cewa yana mai godiya ma akan ni'imomin allah maɗaukakin sarki wato lallai annabi ibrahim ya kasance ya kasance shugaba ne sa'annan mai da'a ma allah maɗaukakin sarki wanda ya karkata zuwa ga Allah maɗaukin sarki yana bin yana bin hanyar Allah ne ya karkata zuwa ga Allah ya karkata ya bar dukkan wasu hanyoyi da ba hanyar Allah ba walam yakum minal mushrikin kun bai kasance daga cikin mushrikai ba mushrikai ba shakiran li umihi ya kasance mai godiya ne akan ni'imomin Allah maɗaukakin sarki wani waje kuma Allah madaukakin sarki yana siffanta annabi Nuhu yace innahu kana abdan shakuran yadda Allah madaukakin sarki ke siffanta bayansa zaɓaɓɓun bayansa annabawa da siffa ta haƙuri saboda eh, da siffa na godiya don musan san girman wannan matsayi ɗin innahu kana abdan shakura <clears throat> kai asali allah maɗaukin sarki <clears throat> kamar yadda muka ambata cewa gaya na halitta ma gaba ɗaya shine don mu godiya ma allah ne allah yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shai'an waje lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkuruna Allah madaukakin sarki ke cewa Allah madaukakin sarki ya fitar da ku Allah ne ya fitar da ku daga cikin daga mahaifanku mata ta yadda la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba amma Allah madaukakin sarki ya sanya muku kunne ya sanya muku ji wanda kuke ji da shi kuke jin magana da shi ya sanya muku gani wanda kuke ganin abubuwa da shi sa'an nan ya sanya muku zuciya wanda kuke hankaltan abu da shi Allah ya muku wannan ne la'allakum tashkurun don ku gode masa don ku yi masa godiya ku yi masa da'a nan kuma Allah maɗaukin sarki ya sanya cewa gaya na shar'anta shari'a da aiko manzanni duka shine mi shine don a gode ma Allah madaukakin sarki Allah ce kama arsalna fikum fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamuna fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa Allah madaukakin sarki ya aiko manzo daga cikin mutane daga cikin laraba Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su kuma yatlu alaikum ayatina wanda yake karanta muku ayoyinmu in ji Allah madaukakin sarki wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma yana karantar da ku littafin Allah da sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yana karantar da ku abinda ba kasance abinda ba kasance kun sani ba da <clears throat> saboda sai Allah ce fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ma'ana kaman wannan ya zama kaman ne gaya ɗin, cewa to tun da haka ne lallai to ku ambace ni ne ma zan ambace ku kuroli ku gode mini wala takfuruni kar ku yadda ku kafirce mini kar ku yi mini butulci ku ki wato ku gode mini ta hanyar bauta mini wannan tana gwada mana cewa ashe godiya ma Allah ita ce gaya na halittan na shar'anta shari'a na aiko manzanni da shar'anta shari'a ayan baya kuma tana gwada mana cewa <clears throat> wato bauta ma Allah godiya ma Allah madaukin sarki shine gaya na shine godiya ma Allah shine gaya na halitta gaba daya Allah madaukin sarki kace wa sayajzi shakirin wa sayajzi Allahu shakirin Allah madaukin sarki zai saka ma masu gode masa sa'an nan kuma duk Allah madaukakin sarki ya alƙawarin cewa duk wanda idan ka gode masa akan ne wata ni'ima to zai ƙara maka Allah yake cewa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah madaukakin sarki yake cewa ubangijinka ka tuna ka ambaci yayin da ubangijinka ya ba da sanarwan cewa in shakartum la azidannakum in kun yi la in shakartum la azidannakum in kun yi godiya to lalle zan kara muku don haka godiya ma Allah madaukakin sarki sababi ne na ƙari akan samun ni'iman Allah madaukakin sarki duk lokacin da bawa ya zama mai gode ma Allah madaukakin sarki akan ni'iman da Allah ya masa to Allah zai kara masa wannan ni'ima din ne amma in kuma an kafirce an yi butulci an ki gode ma Allah fa Allah ya ce wala in kafartum inna azabi la in kuma kun kafirce kun yi butulci to lallai azaba ta kuwa la mai tsanani ne don haka allah maɗaukakin sarki <clears throat> a cikin wannan ayan yana gwada mana cewa kenan lallai godiya gare shi akan wata ni'ima sababi ne sababi ne na ƙari ni'ima ƙarin ni'ima ɗin sa'an nan kuma ƙin gode ma allah kuma sababi ne na samun azaba a wurin Allah maɗaukin sarki azaba mai radadi mai tsanani Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu hakan nan kuma Allah maɗaukin sarki ya gwada cewa masu fahimtar ayoyinsa su ne waɗanda suke da godiya suke haƙuri suke godiya kamar da inda Allah ke cewa inna fi zalika ayati likulli sabbarin shakur don haka <clears throat> Allah maɗaukakin sarki ya yabi bayansa masu godiya duk da cewa allah madaukakin sarki yana cewa yana gwada cewa daga cikin bayansa 'yan kaɗan ne masu gode masa inda allah ke cewa kalilun min ibadiya shakur 'yan kaɗan ne kawai masu yawan godiya ma allah madaukakin sarki ya zo cikin <clears throat> hadisi cikin hadisi wanda imam bukhari da muslim suka rawaito shi daga manzo allah sallam manzo allah sallallahu sallam duk da matsayinsa a wurin allah madaukakin sarki amma ya kasance yana matukar godiya ma allah madaukakin sarki ya kasance bawa ne mai godiya ma Allah yana ibada don gode ma Allah madaukakin sarki yana da'a ma Allah madaukakin sarki yakan yi ibadan da har kafafunsa sukan kumbura sai ake tambayansa ya rasulallah kai ma kana yin wannan alhali kuma an gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da abin da eh, zai zo a gaba za Allah sai ke ci afala akunu abdan shakura yanzu ba zan zamo ba mai godiya ma Allah ba kenan <laughs> ashe wannan duk godiya ne ma Allah wannan shi yake nuna cewa godiya ma Allah madaukakin sarki shine da'a ma Allah madaukakin sarki ni'imomi suna nan da yawa shi yasa zai zama <clears throat> sakamakon da Allah madaukakin sarki zai yi wa bayi akan imaninsu da kyakkyawan aikinsu ran tashin alkiyama wato sakamako ne kawai na falala da rahmar Allah madaukakin sarki amma in ba haka ba to ai ayyukan da muke yi in ai na ibada su a madadin godiya akan ni'imomi da allah ya mana ne a duniya tun a duniya mun ci moriyan ayyukan don haka ayyukan da <clears throat> muke yi kawai falala ne na allah madaukin sarki zai ba mu kuma sakamako a kansu ranar tashin alkiyama don haka lallai <clears throat> shi yasa ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurtan wato sahabbansa da godiya ma Allah madaukakin sarki ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ce ma mu'az dan jabal yake ce ma mu'az dan jabal radiyallahu an yake cewa wallahi ya mu'az inni la uhibbuka wallahi ya kai mu'az wallahi ina son ka don haka falatansa an taqula dubra kulli salah da karka manta a bayan kowace sallah karka manta faɗin cewa allahumma inni ala zikrika wa shukurika wa husna ibadatik ma'ana kana roƙon allah ka ce ya allah ina neman ina neman ina roƙonka ya allah ka taimake ni ala zikirka akan ambatonka wa shukurika da kuma gode maka wa husna ibadatik da kuma kyautata ibada gare ka duba muƙaddima kafin nan sai da manzo Allah yake cewa wallahi ya mu'adh inni la uhibbuk wallahi ina son ka saboda yana son sa ne sanar da shi wannan addu'a din cewa bayan kowace sallah kare ya daimanta ya faɗi wannan addu'a din Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati ma'ana bawa kullum ya zama yana roƙon Allah maɗaukakin sarki wato Allah ya taimake shi akan sa tunda Allah can baya ce Allah ce wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun fadhkuruni wadhkurkum fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun Allah madaukin sarki yayi umurni da wato mu ambace shi sa'an nan kuma ya umurce mu da mu gode masa don haka shine annabi sallallahu alaihi yake wato yake umurtan mu'azu cewa kowace sallah ya rinka wannan addu'a din cewa Allah ya taimake shi akan wato ambaton Allah madaukakin sarki da kuma gode masa saboda daman don wannan allah maɗaukin sarki ya halicce mu don mu gode ma allah maɗaukin sarki mu yi masa ɗa'a daman godiyan kenan godiya tana kasancewa da dukkanin gaɓoɓi ayyuka da za mu yi ma allah maɗaukin sarki mu yi masa ayyukan ɗa'a mu nisanci abubuwan da ya hani a kai to wannan shine hakikanin godiya din. shine hakikanin godiya mu aiki ma Allah maɗaukakin sarki to <clears throat> hakikanin wato kalmar godiya wato kalmar ashukur kamar yadda ta zo a cikin wato kamar yadda take a larabci wato shine kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗi shine zuhuru athar al fi abdanil al ne zuhuran bayyinan wannan shine asalin larabci kenan in an ce ashukur shine wato a ga a jikin dabba a ga a jikin dabba a ga as a ga alama na bayyanan abincin da take ci wannan shine a asalin a larabci haka yake in an ce shukur ma'anansa shine me a ga alaman cewa dabba tana cin abinci to don haka da wannan in aka ce shi yasa in misali akan ce misali shakirati dabba ma'ana dabba ta ta yi abinan idan ta zama ta ta ta koshi ta yi mai ta koshi to don haka kenan sai ya zama in an ce a shukur a nan abin da ake nufi shine a ga alaman ni'iman allah maɗaukakin sarki a tare da kai ma'ana ka gode masa akan ni'imar da yake maka don haka wannan shine wato haƙiƙanin godiya ko godiya ma Allah ashukur shine hakikanin ubudiyya shine hakikanin bauta ma Allah madaukakin sarki shine ibn al-qayyim yake cewa kadhalika haqiqatuhu fil ubudiyya wa huwa zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdihi thana'an wa atirafan wa ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'a ma'ana shukur godiya ma Allah madaukakin sarki hakikaninsa a ubudiyya wajen bauta ma Allah madaukakin sarki shine a ga alaman ni'iman Allah madaukakin sarki a harshen bawa akan harshe ta yadda bawa kullum ya zama cikin wato yabon Allah madaukakin sarki da godiyansa da gode masa da baki yana kuma itirafi da ni'iman nan da Allah madaukakin sarki ya yi masa sa'an nan kuma a zuciyansa ya zama kullum a samu wato shuhud shuhudun ni'ima ma'ana ya zama <clears throat> yana jin cewa allah maɗaukin sarki ya yi masa wannan ni'ima ɗin wa muhabbatan sa'annan kuma ya zama yana son allah maɗaukakin sarki wannan shine wato zuhuru atharin ni'ima alal qalbi kenan sa'annan a gabansa kuma a ga inqiyadan wa ta'a a kullum yana cikin miƙa wuya ne ga Allah maɗaukakin sarki yana ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki don haka da wannan zai zama ashe lallai ta yaya za mu gode ma Allah maɗaukakin sarki akan ni'imomi da yi mana shine ta hanyar yi masa da'a da wannan za mu fahimci cewa ashe me ashe bauta ma Allah imani imani gaba ɗaya rabinsa ɗayan duka godiya ne ma Allah maɗaukakin sarki akan ni'imomi da yi mana mu gode ma Allah maɗaukakin sarki akan dukkanin ni'imomi to yaya godiyan za ta kasance godiyan tana kasancewa da dukkanin gaɓoɓinmu a zuciyar mutum ya ji son allah maɗaukakin sarki ya ji yana son allah maɗaukakin sarki saboda ya yi masa ni'ima sa'an nan kuma a baki ya zama yana yabon allah maɗaukakin sarki yana i'tirafi da ni'iman da ya masa sa'an nan a gaɓoɓinsa a kullum yana bin allah maɗaukakin sarki yana mai miƙa wuya gare shi yana mai yi masa biyayya yana mai yi masa ɗa'a don haka wannan shine abin da allah maɗaukakin sarki umarce mu da shi kullum mu zama cikin da'a ma Allah madaukakin sarki wannan da'an kuma shine godiya ma Allah din madaukakin sarki wanda ya umurce mu da shi kullum mu zama masu da'a masu gode ma Allah madaukakin sarki to anan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ƙara mana waɗannan ni'imomi da yake yi mana duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya bai ma bawa wani abun farin ciki wani abun jin daɗi to lallai ya kokari ya gode ma Allah madaukakin sarki ya gode masa ta hanyar yi masa wato biyayya da da'a da ambatonsa to wannan shine hakikanin shine hakikanin godiya ma Allah madaukakin sarki wanda muka ambaci nasoshi a baya wanda Allah madaukakin sarki ya umarci wato bayi da yi ya kuma siffanta bayansa wato cikin annabawa da shi sa'annan kuma ya ambaci sakamako a kansa to da wannan <clears throat> muke muka zo ƙarshen wannan halaka insha Allahu sai kuma shirinmu na gaba